Sashin Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da biyar sai kuma ta yanar gizo a kan akan Hausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a, niyya, sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kuma su gana. Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin Radiyar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da zantawa kan kalubale da ake samu na samar da wutar lantarki a Najeriya. Da hakan ke dakushe nasarar kananan sana'o'i. A jamhuriyar Nijar, mutane sun shiga muhawara akan jawabin sabon shugaban kasar Muhammad Bazoum a yayin da yake jiran tantancewar majalisar dokoki ta nada sabon firayim minista. Muna da shirin zauren matasa na VOA da sharhin jaridun Najeriya. Za mu kammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Farko ga labaran duniya daga Washington DC. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Ministan harkokin wajen Jordan ya faɗa jiya Lahadi cewa sanya nasarar tarwatsa wani shiri da ake zargin tsohon yariman masarautar Jordan da kitsawa na yi wa gwamnati zagon ƙasa. Aiman Safadi ya shaida wa manema labarai cewa Yarima Hamza kanin sarki Abdallah na biyu ya haɗa kai da wasu ƙungiyoyin ƙasashen waje a wata makarkashiya da za ta tayar da zaune tsaye a ƙasar. safagi wanda yake rike da mukamin mataimakin firayim minista bai bayyana ainihin waɗanne ƙasashe ne suke da hannu dumu-dumu da ake zargi da kulla wannan makirci ba. An samu rarrabuwar kawuna iyalan masarauta a ranar Asabar da daddare a lokacin da Hamza ya sanar da ba zai iya fita daga gidansa ba kuma kafofin yaɗa labaran ƙasar sun rawaito cewa an tsare manyan jami'ai a wani bincike da jami'an tsaro suke yi. Hamza ya tura wani faifan bidiyo da aka naɗa zuwa ga kafar yaɗa labarai ta BBC yana cewa an hana shi yin magana kuma ya cicciki hukumomin kasar yana cewa kasar ta zama matattarar cin hanci da rashawa nuna son kai da kuma rashin iya shugabanci A jiya Lahadi ministan lafiya na India ya ce an samu sabbin waɗanda suka kamu da coronavirus sama da dubu casa'in da uku a cikin sa'o'i ashirin da hudu da suka gabata, wanda shine adadi mafi yawa a rana ɗaya a ƙasar da ke kudancin yankin Asiya. Mumbai wacce ita ce babbar cibiyar hadadar kuɗaɗe ta India kuma babban birnin jihar Maharashtra. Yanzu haka tana ƙarƙashin tsauraran dokokin kulle. Jihar Maharashtra ita ce take da rabin sabbin waɗanda suka kamu da ƙwayar cutar a ƙasar. Minista a gwamnatin jihar Nawab Malik ya faɗa wa manema labarai cewa dokar hana fita ta dare da aka saka za ta fara aiki yau litinin ɗin nan daga karfe takwas na dare zuwa bakwai na safe agogon yankin. Manyan shaguna da gidajen sinima da gidajen abinci da na barasa za su fara rufewa yau litinin da yamma sannan za a rufe ko ina gaba ɗaya a ƙarshen mako. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Lahadi an ci gaba da zanga-zangar nuna adawa da mulkin soja a Myanmar, inda yawancin masu zanga-zangar suka yi amfani da kwai na Ista don ya taimaka wa yunkurinsu. Kwayan masu ɗauke da taken kamar juyin juya hali da dole ne mi nasara da kuma zane-zane na 'yan yatsu uku. Masu zanga-zangar sun ɗaga su a duk faɗin ƙasar jiya Lahadi a ranar hutun bikin Kiristoci na Ista. Masu zanga-zanga sun fara fitowa kan tituna bayan da sojoji suka yi juyin mulki a ranar 1 ga watan Fabrairu, inda aka kame hambararriyar shugaba Usan Suci da shugaba Wimiyar da kuma wasu shugabannin gwamnati. A cikin watanni biyu da suka gabata an kashe ɗaruruwan mutane a mummunar rikicin zanga-zangar tashin hankali a cewar kafofin yada labarai. Jiya hukumar kula da balawi ta kasar Indonesia wato BNPB ta ce ambaliyar ruwa da zabtarewa ƙasa daga ruwan sama kamar da bakin kwarya ya yi sanadin kashe mutane 41 kana ya raba dubbai da mahallansa a gabashin ƙasar indonesia yayin da mutane da dama suka bata kakakin hukumar bnpb rajitiya jati ya ce laka daga tsaunuka da ke kewaye ta afkawa kusan gidaje hamsin a ƙauyen lamanele jim kaɗan bayan tsakiyar daren ranar asabar da ta gabata ƙauyen yana tsibirin flores a lardin east nusa tangara Raditya ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa lakar ta mamaye gidaje da dama a ƙauyen Lamanele, sannan ambaliyar ruwan ta share gidajen mazauna yankin da dama. Raditya ya ce ana sa ran mummunan yanayin zai ci gaba a cikin wannan makon. 'Yan sanda a Burtaniya sun faɗa jiya Lahadi cewa an kama mutum 700 a London a lokacin zanga-zangar adawa da shirin gwamnati na ƙara wa 'yan sanda ƙarfi. Dubban mutane ne suka yi tattaki a ƙauyuka da birane a faɗin ƙasa a ranar Asabar don nuna rashin amincewar dokar 'yan sanda da laifuka da yanke hukunci da kuma ƙudurin kotuna wanda suka yi watsi da dokokin coronavirus. 'Yan sandan sun ce yawancin zanga-zangar da aka yi wa lakabi da Kill the Bill an yi ta ne cikin lumana kuma yawancin waɗanda suka yi sun ba da tazara su 'Yan sandan sun ce wasu mutane 'yan kaɗan sun yi niyyar tayar da hankali kuma waɗanda aka kama ana zargin su da aikata laifuka ciki har da tayar da hankali da cin zarafin 'yan sanda da kuma karya dokokin coronavirus. rundunar 'yan sandan ta ce jami'an ta goma sun ji rauni amma kuma mafi yawan raunukan ba wasu manya ba ne. Falsar dokokin Kosova ta naɗa wata farfesa a fannin shari'a kuma ita takarar jam'iyya mai mulki ta Bet Bendoshe a matsayin shugabar ƙasa biyo bayan zaben watan Fabrairu da ya gabata. Bijosa Usmani ta karbi iko a matsayin mukaddashiyar shugabar kasar kosoba a watan Nuwamba bara a lokacin da wanda ta gada hashin tashi ya yi murabus gabanin shari'ar aikata laifukan yaƙi da ake masa. Wadin Usmani na farko ya ƙare ne lokacin da sabuwar gwamnatin Albin Kud shugaban jam'iyyar Betbendoshe ya kama aiki bayan zaben 14 ga watan Fabrairu A jiya Lahadi Majalisar Dokokin mai kujeru 120 ta kada kuri'a amincewa da naɗa Usmani a matsayin shugabar ƙasa da ƙuri'u 71. yanzu za mu shiga mai rahotanni har yanzu samar da wadatacciyar wutar lantarki babban kalubale ne a najeriya duk da alkawarin da gwamnatoci ke yi na wadatar da wutar abin da ya dau hankali a bara shine tabbacin da ministan lantarki sale maman ya bayar na cewa ba a fara ko share filin aikin samar da wuta na tsaunin mambila ba tsohon jakadan najeriya a saudiya isa dodo ya faɗa abin da yake ganin zai zama mafita a wannan bangare don samar da ayyukan yi da inganta tsaro babban muhimmin abin da za a yi shine a kawo wuta najeriya daga ina madalla wutar da ke akwai yanzu bata ishi najeriya ba bata isa a kawo masana'antu ba babban muhimmin abin da ya kamata a yi kowane jiha a kawo sati megawatt sai a haɗa kawai ba a wamani da su a komi sai masana'antu kowace jiha tana da sati megawatt ya ishi ta kawo masana'antu ta zo ta kawo masana'antu a jihar ta na abubuwan da bamu shi a najeriya wannan abun in an yi ba za mu ƙara aikawa da kuɗinmu waje a kawo kayayyaki ba ɗaya kenan na biyu kuma mun samu cewa duk yaranmu da suka hita makaranta da sauran mutane da ba su da aiki ga masana'antu an buɗe za su je su yi aiki ka samu abu biyu kenan maimakon ɗaya ka samu wuta a najeriya ka ka samu inda ma'aikata za su je su yi aiki industries wanda ba za a ƙarin waɗansu ina fata gwamnatin mu ta daina cewa a so kayayyaki a kawo najeriya a'a duk inda za a je a so kayan a ce wannan ƙasa ta zo ta kafa min masana'antu a ga solar system ta hasken rana da ta abin eh, iska a kawo su ga kuɗi yanzu aka zo aka ce wai za a gyara matakan port harcourt za a kashe biliyan ɗaya da dubu ɗari biyar na dala wanda ya yi daidai da biliyan ɗari biyar da tamanin da wani abu ko da saba'in da wani abu na naira idan ka ɗauki biliyan goma sha bakwai za ka samu sati megawatt a kowane state in ka raba sha bakwai da cikin ɗari biyar da abin za ka samu kowane state ya samu wannan sati megawatt ga mafi mancin abin da ya kamata a tashi wai a ba da wata ta wadda ta shekara wajen talatin wai a ce za a gyara ta ga yara miliyoyi ba su da aiki ga mutane miliyoyi ba su da aiki a ɗauki waɗannan kuɗin waɗanda za a ciwo bashi da su a yi mamu wuta a kawo masana'antu a tura yaro su yi aiki da sauran jama'a marasa aiki. Tsohon jakadan Najeriya a Saudiya Muhammad Isa Dodo a zantawar mu da shi. A jamhuriyar Nijar mutane na tattaunawa kan alkawaran da jawabin sabon shugaban kasar Muhammad Bazoum ta bangaren samar da ilimi da bunƙasa tattalin arziki. Wannan na zuwa daidai lokacin da ake jiran tantance sabon firayim minista daga majalisar dokokin kasar. Daga birnin Kwanni ga rahoton Haruna Mamman Bako. Ta la'akari da cewa kashi 20 25 cikin 100 ne na 'yan makaranta maza da mata kawai ke tsallakewa daga kwaleji zuwa sakandare. Jafaru Sarkin Shanu memba ne a kungiyar uwayen ɗalibai Kujes ta gundumar birnin Kwanni yana cewa sun yi na'am. Domin cikin diskur shi ina ganin su uku yana komawa bisa ga hanya bagar ilimi. To kuma ba abin mamaki ba ne paske eh, malami ne na makaranta kuma ko malamai ba irin wanga malamai ba yan wuya wuya ba malaman gaba ko malamai ne waɗanda lokacin da suka shiga malamci lokacin da malamci yake da daraja ne to kuma Allah da iko ne ina ganin Allah ya maka arziki da samun irin su mun muna son lokacin da za a shiga cikin wannan al'amari a komo cikin kungiyoyi na uwayen yara a tambayi su irin matsalolin da suka gani me ya ka kawo tarnaki ga ta ilimi na yara ba wani wani ministry wanda zai zauna can da wasu direktorin shi wanda zauna can su gane wannan abu sai an kuma ga al'umma an tambayi su an an yi rapor na kirki an zo an kai mai ya gane ga matsaloli muna roko gare shi duk lokacin da ya tashi wani aikin ya yi kokari ya tuntubi eh, ya sa uwayen yara gaba su ba da labarin abin da ke faruwa eh, da ya sa eh, ilimin yara ya tabarbare cikin nijar a nasu bangaren 'yan kasuwa suna cewa shugaban kasar ya kamata ya sake duba yanayin ba da kasuwa ta gwamnati kasancewa game kai ne ake yi da waɗansu 'yan siyasa ko manyan ma'aikatan gwamnatin domin bayar da kasuwa ga waɗanda ba su cancanta a ba su kasuwar ba amma su da suka cika ka'idodi sai a bar su da takardun iska. ina alhaji ibrahim dan inna president na yan kasuwa departmental birnin kwani baki daya yanzu kasuwa ta fuskar gwamnati mu mun daɗe rabin mu da ita eh, sai dai mu dibiri iri namu tunda ana ba da kwangila kwangila ta sai masu hannu da shuni ake ba duk wani karamin dan kasuwa bai ganin wannan kuma abu ya zama na siyasa kowa nashi yake son ya arziki. azurta. muna son canji kada ai irin wannan yabe da mu da muna da mu na yan kasuwa ya kamata duk abin da za a yi na kasuwanci ai a da ko kuma a kire mu a ce ga kasuwancin da za a abin da gwamnati ga so gare ni kuka ce suna son kaza suna son kaza mu muka san abin da za mu faɗa lokacin sai ni kunce suna abin da aka wato yan kasuwa in za a sayan gero wala sai an tara president na yan kasuwa to gwamnati yana son gero kan jika kaza ku duba ku gani wa ke iyawa duk wanda ga iya sai a ce to shi to a bashi ton kaza ton kaza har a samu a kare haruna mamman bako na birnin gwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin gwanne a jamhuriyar nijar har a sha'afa muryar amurka ake sauraro daga abuja a dakaci wannan sako na musamman daga washington Shekara ɗaya kenan da barkewa corona virus cutar da ta kashe dubin dubatan mutane a faɗin duniya ta kuma kassara harkoki. Duk da yake an samu allurar rigakafin cutar, har yanzu da sauran jan aiki. Ni ban yarda da wannan rigakafin ba. Saboda ita korona ma kanta ni ban yarda da ita ba. Sashen Hausa na murya Amurka ya gayyato kwararru daga kasashe daban-daban domin warware abubuwan da suka shige muku duhu a game da annobar da kuma rigakafin a cikin shirin taskar VOA na musamman. Ku kasance da tashoshin talabijin da ke nuna shirye-shiryen murya Amurka a yankunan ku. domin ganin wannan shiri ranar juma'a tara ga watan afrilu da kuma juma'a 16 shida ga watan afrilu murya Amurka duniya a tafin hannunku. Madalla ga Nasiru Adamu alhikaya Hikaya da shirinmu na gaba. zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke tabo abubuwan da ke cewa matasa tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaƙi da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. sabon shirin zauren matasa matashi Ibrahim SD Kusba Zaria zai ci gaba da bayani kan tararradin matafiyi daga Abuja zuwa yankunan arewa maso yammacin Najeriya yankin da ya fi kowanne yawan jama'a mai jihohi bakwai ku kasance da mu a shirin mallakar matasa na VOA. hakikanin gaskiya wannan hanya har yanzu muna fuskantar kalubale wannan hanya daga abuja zuwa zaria har zuwa kano idan har za ka tashi daga abuja ka ce za ka je zaria to nan gaskiya sai ka yi ta kila ma ka sa mutane su ma sun taya ka da addu'a domin kalubale na barazanan tsaro a wannan yanki namu musamman kuma idan muke la'akari abun takaicin da za ga cewa dai matasan mu dai su ne suke ta wannan abubuwa idan ka wuce za ga cewa wannan hanyar ana yan fashi yan garkuwa da mutanen nan sun tara motan haya sun tsayi da mutane sun kada mutane gaba ɗaya cikin daji wani lokaci har direban ma bai tsira ba can kuma wancan hannun za a ga cewa mutane suna tafiya lafiya lau to idan ka yi la'akari da wannan za a ga cewa gaskiya ni inda na fahimci abin akwai jahilci sosai a wajen wannan al'amura ko wani shehin malami da muka ga ya fara zaburar da mutane wajen shiga wa'annan dazuka yin musu wa'azi da faɗakarwa da a ce sauran malaman ma za su yi kokari wajen zaburar da mutane dr ahmad gumi dr ahmad mahmud gumi gaskiya hakikanin gaskiya yayi abin a yaba mishi domin hakikanin gaskiya ya yi jawabi da wa'annan mutane kuma sun kawo koke-koken kansu duk da dai wayannan koke-koken su bai kamata a ce an duba su a ce shi ne zai sa su wannan dalili da zai sa su kashe su kama mutum su yanka shi ba tare da wani dalili ba yana da kyau a ce su ma malaman mu sun yi kokari sun zaburar da matasan mu wajen tashi neman ilimi sannan kuma su ma gwamnati da taimakon da za su yi wajen samar ma matasa aikin yi sannan su ma iyaye yana da kyau a ce an ce ice tun daga danye ake tankwara shi yana da kyau tun lokacin da ka haifi yaranka ya zamto cewa ka sa ka ba su tarbiyyar da ya kamata wajen ɗauke ɗawainiyansu wajen kai su makaranta sannan kuma kada ka tsaya akan karatu kawai ya zamto cewa su ma ka sa su a harkan nema ba dole ya zamto cewa wa iya idan sun yi karatu shi kenan ba a'a ni ma sana'a irin wannan na duk cikan mu na kowa da sana'an shi na hannu idan har kana da wurin da zaka je idan ka tashi daga makaranta zaka je wajen sana'an ka ko koyan sana'a insha Allah wannan abun zai kaudar ma da ido wajen shiga irin wayannan kungiyoyi na ta'addanci da karshe muna addan Allah ya wanzar mana da zaman lafiya a kasar mu Najeriya baki da na gode. Yawwa to sai Zidane NTA kefi yana ɗaya daga shugabannin wannan kungiya ta ma'abuta kafafen labaru inda kake jihar Nasarawa eh, nan ma mun ji labari don kwanaki ma lokacin da masu satar mutane suka je suka yi sanadiyar mutuwan shugaban ah, jam'iyyar abc na jihar na jin a lafiyan bari bari ma suka je har gidansa jihar ita ma tana cikin yankuna da ake samun matsaloli na tsaro me yake faruwa ne a jihar nasara. assalamu alaikum rahmatulah. abubuwan da suke tafiya a bangaren tsaro misali a jihar nasarawa inda nake da zama a yanzu to kusan gaskiya abubuwan suna da faɗi saboda na farko dai za ga cewa ita wannan jiha kusan zan ce a da a yan shekarun da suka wuce ba ta daga cikin wa'anda ake samun matsaloli irin wa'annan na tsaro to amma yanzu katsam sai gashi mun ji labari gwamna da bakinsa ya fito yana cewa yan boko haram sun shigo mushi jiha to abin da yake babu mamaki shine akwai jami'an tsaron da ake jirgiya kan iyakokin jihohi kan iyakokin kasa da kasa to ya ake yi wai su wa'annan ba ta gari suke tsallakewa kuma mutanen suna tafiya ne ba wai suna tafiya a kasa ko wani a'a za su zo da motoci da mashina kuma su biyo kan hanya su shigo cikin gari su zo su yi abin da suke so su fita ina su wa'annan jami'an tsaron suke me aikin su me yasa aka ajiye su akan iyakoki wannan kenan sannan kuma ita gwamnati da ta fito tana maganar cewa wa'annan mutane sun shigo asalin jihar nasarawa to menene wanda irin mataki ta ɗauka a kansu wanda har kwana-kwanan nan masu wa'annan mutane sun yi ba ta kashi da sojoji kusan sojoji uku zuwa hudu a wannan barak na 177 na kifi wanda suka kashe wa'annan sojoji to kaga wannan ba karamin abin takaici bane a ce a irin wannan mulki na farar hula wanda muke ganin cewa mulki ne wanda ake ba ake kare rayukan al'umma ake ba kowa dama ya yi abin da ya ga dama wanda dai bai keta shari'a ba to amma sai gashi ana kashe al'umma ba ji ba gani ita wannan gwamnati da wa'annan talaka suka zaɓe ta ta yi biris ko dan ba dan ko dan ba ƴaƴansu ake kashewa bane to shine bamu san meye ne yasa wannan al'amari ke kasancewa a asalin jihar ko kuma ce wannan jiha ta nasara da kuma yankunan da wasu sauran jihohin da irin wannan tashe-tashen hankulan suke faruwa a gaskiya shugabanni akwai babban aiki a gare ku wannan babban kalubale ne wanda ku kuka ɗauki alkawarin za ku kare rayukan jama'a ku kare dukiyoyinsu sannan za ku ba su haƙƙin da ya kamata a duk lokacin da kuka tashi zuwa neman ƙuri'unsu a lokacin ne kuke zuwa ku ce za mu muku kaza za mu muku kaza za ku ɗau alkawarurkan da a ƙarshe kuma idan kuka hau wannan kujera za a zo ba ma za ka gansu ba ballantana ka yi maganar ina ka kwana dangane da wannan alkawari gaskiya wannan abin cikai ne abin bakin ciki ne muna tur da Allah wadai da irin wannan matakai da shugabanni suke dauka musamman abubuwan da suke faruwa na kashe bayan Allah talakawa a wannan kasa ta mu Najeriya a sauran kasashe gaskiya ba haka abin yake ba saboda haka ba ma jin daɗin irin wannan da fatan shugabanni za su tashi tsaye domin ganin sun kawo karshen wannan lamari saboda alkawari ne ko da sun mutu in dai ba su ka ba to Allah sai ya tambaye su bashir mai wanki da guga kusan kwanaki ka yi magana abin da ya faru ina a yankin ku kaji ne kai ma dai wani kauye da ka ba da labari cewa sun yi yunkuri har suka gama da wasu eh, yan ta'adda da suka shigo amma ba a ba su kariya ba wani yan ta'addan suka dawo kuma suka sake ta'addanci a garin a nan kaza al'amarin da ke faruwa a jiha ta katsina a karamar hukumar faskari al'amari ne wanda mu 'yan yankin babu abin da za mu ma allah sai dai mu yi godiya gare shi duba da idan yau ka ji tashin hankali a can gobe a can za ka ji shi don yanzu haka maganan nan da muke da kai mutanen yankin nan mutane ne waɗanda suke zargin cewar fulani ne ke masu wannan ta'addanci domin zai yi wahala ka shiga dajin nan ko da kama ka suka yi idan kanin ka ya dawo in Allah ya dan ya tashi baka labari zai ce fulani ne to matsalar da ke faruwa to fulani makiyaya na daji kenan dan naga jibirin sambo <laughs> jada ya yi tagumi don ba yi ne da ka ce fulani sai na ga yana nema ya ce ah to a yi da shi fa baya cikin irin waɗannan mutane matsalar da ke faruwa a nasiru ba duka fulanin ne suka taru suka zama ɗaya akwai fulani mutanen kirki wa'anda ba su da yankin da ya wuce arewa kuma ba su da inda suke so su ga ci gaba irin arewa matsalar da muka samu wasu daga cikin mutanen mu hausawa ke ba mutanen nan target na ga inda za ku je ga abin da za ku yi duba da idan kadiba abubuwan da ke faruwa musamman a karamar hukuma faskare da ta iyaka da zamfara don duk abin da ake a katsina in ka ji an ce ma an yi wani mummunan kisa don ko kwanan nan ba zan manta ba a garin sheme a wani gari wanda shi mai yake garin sun shiga sun kashe mutane tara a rana guda wanda kullum kuma in kai magana kana sauraron kafafen yada labarai zaka ji ana cewa ana samun sauki ana kai masa hari hakika jami'an tsaro su ma ba wai za mu ce ba sa iya bakin kokarin su ba amma matsalar da suka samu akwai lokacin da ina cikin garin kadiso aka kawo wani hari wanda har aka tafi da kanina wanda dududu da sako yaran nan bai kai kwana biyar da muke magana nan da kai da sako shi ba lokacin da wa'annan 'yan ta'addan suka zo ba wani dare ba ne yayi dare ne misalin karfe goma sha biyu da kwata suka shigo garin nan sai da suka tasa mutum hudu suka tafi da shi daji lokacin da suka shigo kuma akwai jami'an tsaro da aka jibge sojoji wa'anda suke a garin daudawa tsakanin daudawa da kadisau ina ganin ko yaro karami dan shekara uku ka sa gaba in allah yadda zai kai ka wannan gari a kasa mutanen kadisau sun yi yunkurin kiran jami'an tsaron da ke cikin garin daudawa sojoji don su kawo masu dauki babban sojan da ke kula da wannan yankin abin da ya ce ya kira sama ba a bashi kodai ya je wannan gari ya kai dauki ba so kaga kenan mu a wannan lokacin mun yi tararrabin cewar gwamnati da ta ga damar a murkushe wannan al'amari da ke faruwa a yankunan mu za a murkushe Bashir Kadisau dakata a nan makon gobe Allah ya kai mu ka ɗaura daga inda ka tsaya. A madadin muryar Amurka majiya kwakwara don labarun masu sahihanci da kawayen na muryar Amurka ni na Nasiru da Hikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. jibirin kawo mana sharhin jaridun Najeriya. jaridar da bangan na cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta kara jaddada kudurinta na amincewa da allurar rigakafin coronavirus samfarin astrazeneca duk wa da shakkun da wasu daga cikin gida najeriya da kasashen ƙetare ke nunawa a wata sanarwa da hukumar kula da lafiya a matakin farko ta najeriya ta fitar face alluran yana aiki matuka, kuma tun da aka fara yi wa 'yan najeriya alluran ba a samu wani aibi tattare da shi shi ba sai kuma jaridar da son na cewa a yanda ake ci gaba da gudanar da bukukuwan ista a najeriya da sauran kasashen duniya wani bishop na jihar enugu dr owen wokolo ya ji hankalin gwamnatin najeriya game da wahalhalun da 'yan najeriya ke fuskanta a wannan lokaci shugaban kiristocin da ya ankar da gwamnatin najeriya cewa kayayyaki sun yi tsada ta yadda 'yan najeriya ke ci gaba da fuskantar ukuba daga hannun 'yan kungiyar boko haram da masu sace mutane da sauran 'yan ta'adda da a sassa daban-daban na najeriya don haka bishop din ya kira ga kiristoci da musulmai da sauran mabiya addinai na gargajiya da su tashi tsaye wajen gudanar da addu'o'i na samun waraka sai kuma jaridar leadership na cewa yanzu haka masu amfani da wayar salula na kamfanin mtn na fuskantar matsala wajen sayan kati a wayoyinsu sakamakon takaddama tsakanin kamfanin mtn da wasu bankunan najeriya bankunan dai sun hana kamfanin mtn amfani da bankunan ne wajen yin sayan kati daga kwastomansa sabili da bashin zunzurutun kudin har fiye da naira biliyan 42 sai kuma jaridar the nation daya daga cikin wani labaran jaridar the nation na cewa shin waiwa ke tsoron takarar shugabancin asuwaju bola ahmed tinubu ne a najeriya jaridar da wanda mallakar asuwaju bola ahmed tinubu ne daya daga cikin jigajigan yan jam'iyyar apc mai mulki ta yi sharhi ne game da raɗe-raɗin da ake bazawa cewa wasu manyan jami'an gwamnatin najeriya najeriya na jam'iyyar su ta apc na adawa da tsayawan takarar asuwaju bola ahmed tinubu na neman shugaban kasa a shekara ta 2023 kawo yanzu dai asuwaju bola ahmed tinubu wanda kuma ya taba zama tsohon gwamnan jihar lagos bai bayyana aniyarsa na neman takarar mukamin shugaban kasa ba sai dai take-takensa a 'yan kwanakin nan je masu sharhi na nuna alamar cewa akwai lauje cikin nadi babin yaji firin murya amurka daga najeriya Lokaci ya yi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta himmatu wajen ƙara danƙon ƙawance da Japan. A ziyarar da ya kai kwanan nan zuwa yankin, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blanken, ya jaddada cewar Amurka tare da Japan suna iya magance manyan matsalolin tsaro ciki har da shirin nukiliyar koriya ta arewa da tsaron teku duk a yankin sauran batutuwa da amurka da japan suka fifita kuwa sun hada da annobar covid-19 canjin yanayi da tsaron yanar gizo amurka da japan sun himmatu wajen bunƙasa demokuraɗiyya 'yancin bil'adama da bin doka amma waɗannan ɗabi'un suna fuskantar barazana a wurare da yawa gami da wannan yankin, in ji Sakatare Blanken. In is attempting to overturn the results of A Burma, sojoji na kokarin yin watsi da sakamakon zaben demokaradiyya, kuma suna zaluntar masu zanga-zangar lumana. Hong Kong tana yi wa zagon ƙasa a Taiwan, da cin zarafin ɗan adam a Shinjin da Tibet. Kuma ta gabatar da da'awar shiga cikin tekun kudancin China wanda ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa. Sakatare Blank ya ce, Muna da manufa ɗaya a kan maganar 'yanci da buɗe yankin Pacific inda ƙasashen ke bin ka'idoji, yin haɗin gwiwa a duk lokacin da suka ga dama. tare da warware saɓani da ke tsakaninsu ta hanyar lumana. And particular, we will push when China uses coercion or to get its way. Musamman za mu ɗauki mataki da ya dace idan ya zama dole a lokacin da China ta yi amfani da tilasci ko zalunci don samun hanyarta. Tekun Pacific shine inda za a rubuta yawancin tarihin karni na 21. Akwai bayanai daban-daban kan yadda tarihin wannan labarin zai kasance. Japan da Amurka tare da abokan ƙawancenmu da waɗanda muke haɗa hannu wajen gudanar da ayyuka za su kasance masu ƙarfafa gwiwa kan hanyoyinmu na bai ɗaya waɗanda suka dace da ɗabi'unmu tare da haɗin kanmu na tsaro da jin daɗin dukkan mutanenmu. Sakatare Blank ya ƙara da cewar muna sa ido nan gaba tare da ƙwarin gwiwar cewar ƙawancenmu da ke tsakanin Japan da Amurka zai ɗore amma ba wai kawai ya jure ba zai bunƙasa kuma tare za mu gina makoma mai ƙarfi mai ƙoshin lafiya ga dukkan mutanenmu. Sharhin muryar Amurka kenan na yau wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman. A madadin muryar Amurka, ni Madina Dauda da na jagoranci shirin ke cewa mu zama lafiya. Wasalamu alaikum.